وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مقدارها فإن يوم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين تأثير الخميس عشرين دقوقه ووتر رمضان يجرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نشكر به لأبوه اليوم له arba'in أربعين bakwai wata ta dace da sha biyu ga watan watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ta sa da mawani musallaci na barka da ke nan dayin islamiyya cikin boko karamar hukumar boko a jihar birnin najeriya domin yin sallar sallar ba a cikin jami'a na roƙon allah an samu da ba da mu idan muka yi zai ba mu lada mai yawa mai girma inda muka yi kawai kuma ya yi ne an masu albarka sun gaba da karatu littafin alkulun da ramadani da su wata ramadan karatun da ya gabata mun ga mutum bayani da malamin kawo kan taska ta uku a wannan wata mun yi taska farko da'a da allah taska ta biyu azumin da ake yi taska ta uku kuma ya mun daidai to yau insha Allah za mu tashi alkalbar da alƙur'ani kai darka ta hudu ta wannan wata shine alƙur'ani mai girma da mutane ke samu su karanta malam bayan ya yi muƙaddima ya ce akhil ƙari kari ya ɗan uwa mai karatu ومن قلوب شهر رمضان kanzul kudu na daga taskokin wannan wata na ramadan taskar da ita ce taskar sauran taskokin gaba daya allazi yahtawi ala khairai dunya wal akhirah taskar da ta gani ta kunshi alkhairan duniya da lahira أنه القرآن الكريم وتتذكر في تذكر القرآن بالجرة الذي به تفعل الأمم wanda da shi ne al'umma ke samun sa'ada wa tarkar kuma jama'a suke samun daraja daukaka wallabi ya hauri ala zurari wani zoharatin lafi za su fadaru lima wanda ya kunshi wasu gwalagwalai da waɗansu kadarori waɗanda ba za a iya ƙaddara su da kuɗi ba kuɗi ba zai iya sayi su Al'juhar sun kadara ta farko gwal na farko a wannan taskar ikra al-qur'an li'annahu shifa a karanta qur'ani saboda shi qur'anin shari'a ne al-qur'an al-karim huwa shifa'un shi qur'ani mai girma shi ne magani ne yankewa wa dawa'un ko magani mai amfani أنزله الله الذي أنزله الله تعالى لشفاء البشرية من أسقامها وأمراضها وأن الله يتوكر سوى ما من سوتك mutum da rashe-rashen lafiyarsa alhissiyati wal ma'anawiyya rashin lafiyar da ana jin sa a jika da waɗanda ake ji da ma'ana qala ta'ala Allah madaukaki ya ce وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن منا سوكر على القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أبن الشيطان وركان كما رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أما بايا قارا الظالمين قومي في أسارا سورة 17 سورة الإسراء آية 80 أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها إمام البخاري أفترح التعديث لجنان عائشة ألا كار متى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شام قال الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استكى يا كفلتنينا جبش اللافية يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفذ ينا كرنتا وكنسا أين suratul kula'uzai da kulhuwan lahu ina tofa wa kansa falon mashtar da wajen ruhu kuntu akrahu alaihi na na yi shafi ce lokacin da rashin lafiya yi tsanani ga manzo Allah su sallam sai kan su ce ni ina karanta masa ina tofa ma wa amsahu yi raja a ina shafar ainihin wato jikinka da hannayensa saboda fatan albarkar hannun nasa haka qur'ani magani ne daga cututtuka wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi ne lamba 1239 yana cikin sahih musulun, hadisi ne lamba biyu. ibn majah ma ya kawo shi hadisi ne lamba 3528 da biyar da ashirin da sai a cikin al-kubra hadisi ne lamba bakwai da 7488 الجوهرة الثانية gwal na biyu a wannan tarka اقرأ القرآن لأن الله تعالى يفرج به الهم ويذهب به الغموم ككرنت قرآني دواني البركة saboda Allah maɗaukaki ina yaye damuwa saboda karanta shi ina tafiyar da bakin ciki kowanne iri dalilin karanta alkur'ani إخوة الإسلام يا كل مسلمين القرآن الكريم شفاء ودواء ناجع للهموم والغموم شي قرآني إلى ماذا قوة إرن داموا لقوة إرن بجنجي إذا كنت مفهوما إن كان فهمت فعليك بقراءة القرآن الكريم إذا كنت مهموما إذا كان سكن بجنجي فعليك بقراءة القرآن الكريم وككرنت القرآن من جرمه yuzilullahu ta'ala anka ma ahammaka Allah zai kawar da wannan abin da ya dame ka wa yufarriju karbak zai gusar da bakin cikin ka an Abdullahi bin Mas'ud qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake ma asaba ahadun qattu hammun wala huznun faqala ba wani daya da bakin ciki ya zame shi ko ta damuwa sai yake اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ونور بصري وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا duk wanda musiba ta same shi ko wasu bakin ko ta damuwa sai ya karanta wannan addu'a Allahumma ya Allah inni abuduka, lallai ni bawanka ne ibnu abdika ni dan bawanka ne ibnu amatika ni dan baiwarka ne fi qabdatika ina cikin dankarka na fi bati dika na fi yati dika goshi na mafalkwata ta na hannunka ma bin fi hukmuka kana hukunta zartar da hukuncinka cikin abin da kaga dama a kaina ya fi huka, kuma kada min adalci cikin abin da ka hukunta as'aluka bi kulli ismin walad ina roƙonka da duk wani suna da yake naka wanda sammaita bi nafsa ka kira kanka da shi aw anzaltahu ala ahadin fi kitabi ko ka saukar da shi ga wani daga cikin annabawa a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani sai daya daga cikin bayinka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak ko kake bantu da sanin wannan suna a ilimin gaiba a wajenka an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya qur'ani ya zamanto ainihin damunar zuciyata wa nuna sabiri ya zamanto hasken ƙirgina wa jala a hudu ya zamanto yayewar bakin ciki na wa nura basari ya zamanto hasken gani na wa zahaba hannu ya zamanto dalilar gushewar bakin ciki na wanda duk wannan addu'ar illa azhaba allahu azza wa jalla hammahu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar masa da wannan bakin ciki wa husnahu da wannan damuwa wa abu da abdalahu makanahu faraha a madadin wannan bajin cikin da damuwa Allah zai mutu masa da murna da farin ciki ala abdullahi dan maso da ya ce fa kila ya rasulullah ya ka ce ya mahaifin Allah ala da ta'allamuha ba ma koyi wannan addu'a ba qala manzo Allah sallallahu alaihi ce bala a yambaji liman sami'aha an ya ta'allamaha ya kamata ga wanda duk ya wannan addu'a to kare ba ta sai koyi an gani saboda za ka samu waraka ta yadda ba ka ba ta hanyar karanci alkur'ani sai in zaman so ka samu wannan abin da aka faɗa shi wannan hadisi wannan hadisi yana cikin musnad da imam ahmad jiri na shida shafi ɗari biyu da arba'in da shida hadisi ne lamba dubu uku da ɗari bakwai da sha biyu yana cikin musnad na abu abi ya'ala jiri na tara shafi na ɗari da casa'in da takwas hadisi ne lamba dubu biyar da ɗari biyu da casa'in da bakwai ina cikin shirgun hibban jirgin na uku shafi 253 hadisi ne lamma 972 imamu al-hakim a al-mustadrak jirgin na farko shafi na 509 ya fita da shi kuma ina nan a cikin sunan sahiha hadisi ne lamma 199 aka ne na cikin sayo targe zo tarbiyyar saboda haka wannan abin nan ina da muhimmanci kowane musulmi ya koya juharatu salisa na uku a wannan tarka اقرأ القرآن لأنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة فكرنت قرآن saboda shi karatun ƙur'ani sababi ne na saukar nutsuwa da kuma baibayewar rahma in mutane suna karanta ƙur'ani nutsuwa na sauka kuma rahma tana baibaye wal ƙur'anun karim ayyuhal kiram ya kuma su girma shi fa qur'ani mai girma sababin lihudu'in nafs sababi ne na samun nutsuwar zuciya wa nuzuli sakina da saukar nutsuwa ala a akan bawa wa ne rahma da lullubewar rahma wa hudurin mala'ika da kuma halartar mala'iku wa zikiri fil hadratil ilahiyya da kuma ambatar mutum a wajen ubangiji faqad akhraj al imam muslim imam muslim ya fitar da hadisi ana bin huraira عن hadin صلى الله عليه وسلم قال da أبي هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت ba wasu mutane da suka haɗu a wani gida daga gidajen Allah ya da kitab Allah suna karanta littafin Allah wa dara suna sunahu bainahum suna bitar sa tsakanin su illa nazarat alaihim mustaqina fa sun sai nutsuwa ta sauka akan su wa gashiyar humur rahma kuma sai rahama ta lullube shi. wa haffatuhum malaika kuma sai malaiku sun ainihin lullube shi. wa zakarahum Allah fi mana inda kuma Allah sai ya ambace su a cikin jama'a waɗanda suke wurin yan fadar wannan hadisi ma Musulmi ya fito da cikin shi muslim hadisi na lamba dubu biyu da dari shida da tasa'in da tara da imam ibn maja hadisi na lamba dari biyu da ashirin da biyar da imam tirmidhi hadisi ne lamba dubu uku da ɗari da saba'in da hudu wannan shi ma ya kamata ainihin mutane su daɗa dagewa wajen karanta alƙur'ani a cikin wannan wata mai albarka saboda su samu irin waɗannan ladadaji su samu ambatan allah subhanahu wa ta'ala rahama da nutsuwa da sauka a kansu mala'iku su ta sha'awar su suna ƙoƙarin sakowa zuwa gare su domin su sami irin alkhairi da suke karantawa na roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora dora ma akan daidai insha Allah za mu kwana nan in Allah ya kai mu gobe ma dora da nan ne mu kasa abin da ku ne da daidai Allah ya ba mu da mu muka yi ya Allah ya ce mana inda yake da ki Allah ya ba mu ikon aiki dan sai ka kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka tafi a cikin muke musulmi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabin wuta Allah muna roƙonka Allah ka kawo zaman lafiya a wannan ƙasa ta mutane a duniya Allah ta taimaki musulmi a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ta taimaki musulmi a ko'ina a duniya Allah muna ka halin da ƙasa ta ke ciki na tattalin da matsin arziki muna roƙon Allah Allah ka kawo sauki Allah ka kawo yayewa Allah ka kawo buɗe Allah muna roƙon ka shirye mu ka shirye yaranmu ka shirye manyan mu ka shirye maza mu ka shirye matanmu Allah ka shirye shi wa zuwanninmu Allah ka riƙo da hankulanmu da na zuwa ga abin da kuke so kai da shi Allah muna roƙonka Allah ka shirya mana yara Allah matasan mu Allah ka shirye su Allah ka shirye matasan mu Allah ka shirye matasan mu Allah ka dora mu akan daidai Allah ka mana jagora Allah ka mana jagora Allah ka mana jagora Allah karka mu da iyawar mu Allah karka mu da iyawar mu Allah muna roƙonka ka samu cika da imani Allah ka fitar mana batan mu Allah ka gafarta mu Allah ka sa suna gidan rahma marasa lafiya mu kuma Allah ka ba su lafiya Allah mu da ke da lafiya Allah ka tare mu da lafiya Allah ka horar da lafiyar mu don yi maka da Allah muna roƙonka don girman ka don daraja ka alfarmar ka. Allah ka yi mana alfarma da suka da imani Allah kuma ka biya mana dukkanin bukatun Allah bayan ka da kake yantawa a wannan wata na Ramadan Allah ka sa da mu a cikin su Allah ka rika haramta mana alkhairin da yake ka, saboda sabon da muke yin gare ka Allah muna roƙonka ka canza mu cikin bayan ka na kwarin wadannan sun kira ka kana amsawa in sun roƙe ka kana badawa Allah muna roƙonka Allah ka shiri manya ka shiri yara Allah ka shiri maza ka shiri mata Allah muna roƙonka Allah ka shiri mu Allah ka dora mu akan dole Allah ka arzuta da arziki mai yawa mai amfani Allah ka ba mu wadata wadata mai kyau Allah ka sa albarka cikin kasuwancin ka sa albarka cikin sana'o'in Allah ka sa albarka cikin ayyukan Allah duk hanyar da muke bi ka sa abin rayuwa Allah ka sa albarka a ciki Allah ka sa albarka cikin abin da ka ba mu Allah kuma karka ba mu da iyawar mu Allah an rubuce mu in yana cikin ƙasa Allah ka fito da shi in yana cikin sama Allah ka sauko da shi in yana nesa Allah ka kusanto da shi Allah idan ina kusa Allah ka shi halin mu ka sa masa albarka Allah ka yi mu jagora wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى الدين